يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na hudu a cikin wannan littafi na babban malami Sheikh Usman al-Khamis mai suna Hukubatun min at-Tarikh ma baina wafatin Nabi ila maqtal al ihda wa 61 malam ya fara mana bayani cewa ummatu mislu ummatul islam aula min gairi habi yana maganin cewa dole ne al'umma duk da take buƙatar ta ci gaba ta ƙulla alaƙa tsakanin al'ummar da suka gabace ta sai ce al'ummar musulmi ko ita ta fi cancanta ta ƙulla alaƙa da wanda suka gabace ta lima ya hamilu hu tariku hamin amjadi saboda abin da ke ɗauke daga tarihin wannan al'ummar na jarumtaka ko na girma wa ga kuma jarantaka wanki sarati da kuma taimako da ta samu wanda ya faɗa ya ce ya suburu inda hutare tarihu ayi ummatin min al'ummin ukra duk lokacin da ake baka labari wata al'umma ta yi wani abu na ci gaba da jarumtaka da a zo a gani to idan ka ɗauki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ka kwatanta waccan al'ummar da aka baka labari sai ka ga abin da ta yi kaɗan ne akan abin da sahabban annabi suka yi sai ya ce walakin fili fi billu za ummatina fi waqtina alhadi a ƙarƙashin raunin da al'ummar mu take da shi a wannan lokacin a yanzu bima kasabat aidi abna'iha saboda abinda wasu daga cikin wannan al'ummar suka aikata na zunubai da laifuffuka sallat Allahu alaina warasatul qiradati wal khanazir sai Allah madaukakin sarki ya dora akan wato wanda ya maida su barai wato wanda suka gaji aka mayar da kakannin su da kuma ainihin wato aladu sune yahudu da nasara wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake faɗa ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na bala'i abin da hannunku ya ja ne wanda kuka aikata da haka malamai suka ce Allah ta'ala da ya ce wattaku fitnatan ku ji tsoron fitina da haka suka ce ba a fassara kalman taƙawa a nan da ma'anan ku ji tsoro sai dai ku yi taka tsantsan da fitina abdullahi dan abbas kamar yadda ya bayanin ya faɗa cewa aikata saɓon Allah shine fitina domin idan sakamakon ya tashi zuwa la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ba zai tsaya kan wanda suka ja ba su kaɗai da haka suka ce ba cewa ake ku ji tsoron fitina ba sai dai ku yi taka tsantsan da ita domin sakamakon saba ma Allah in ya tashi zuwa bai tsayawa kan wanda suka ja su kaɗai bala'i in ya tashi zuwa sai ya game mutumin kirki da mutumin banza gima-giman laifuffuka wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana ya ce kada al'umma ta yi to ba wanda yanzu Allah Maɗaukacin sarki ya hana wanda ba musulmi ba yace kasi wanda al'umman musulmi ba sa yi tun daga shirka da Allah ka shirkin wa qatlin nafsi illa bi haqqiha wa aklir riba was-sihr ma aqsmin hadi wa aklika amwalil yatama bi batilin tawallika yawm az-zahabi fi harbi juhadi kadaka az-zina thumma al wa wa shirbuhun humurun wa qat'an li tariqil mumahhadi wa sirqatu malin ghairi aw akli malihi bi ba'in sun'il qawli wal fi'l wal yad shahadatu zurin thumma aqul li walidin wa ghibatu muktabin namimatu mufsidi yaminun gamusun tarikun li salatihi musallin bila tsohirin lahu bit ta'ammudi musallin bi ghairi waqti wa ghairi qiblatin musallin bila qur'anihi al muta'akkidi قنوط الفتاة من رحمة الله ثم قل إساءة الظن بالإله الموهد وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رهم والكبر والكلاع عود كذا كذب إن كان يرمي فتنة والمبتري يوما على المصطفى إيادة ديوث نكاه المحلل وهجرة عدل مسلم وموحد وترق لحد مستطيع ومنؤه zakatan wa hukumul hakim al-mutaqallidi bi kulfi al-haqq wa irtishatu bila udna fi sawm shahr at-ta'abbud wa qawlun bila ilmin ala rabbina wa li ashabin nabi Muhammadin sallallahu wanda wannan yana daga cikin laifuffuka manya-manya da ake a wannan zamanin malam ya faɗa ya ce ka shirkin kamar shirka da Allah maɗaukakin sarki wannan shirka da rabe-rabenta guda hudu ko biyar babu wanda ba yi wa aklin ka shirkin wa qatlin nafs illa bi haqqiha randa da Allah ya ce kar a kashe ta sai da dalili ana yi wa aklin riba shir riba was sihiri ma a qasfinu hadi sihiri har yanzu ya zama a cikin al'umma idan mutum ya ɗauki hanya ta malanta idan ba wata sana'a yake da shi ba sai ya wulaƙanta amma malaman da suka ɗauki hanya ta tsafi da sihiri na kaga ba sa tozarta da wulakanta cikin al'umma sai dai idan ƙarshen rayuwar ne zuwa mutum ya mummunan ƙarshe shine ka shirkin hukatilin nafsu illa bi haqqiha wa akalin riba wa sihiri ma a kasbi nuhadi yin ƙasafi ga mutumin kirki don a zubar da mutuncinsa ana yi wa akalika amwalil ma bi batsilin cin dukiyar mutane ta hanyar banna marayu ana yi Ka ga mutum ya mutu ya bar kuɗi wasu su zo su yi da ciki kan kuɗin wa aka lika amwalar ma bi ta wallin ka yawma zahan fi harbi juhari guduwa rana haɗuwa da makiya yanzu kuma guduwa daga inda ake aikin addini in an ce maka wannan abin na addini ne zaka ga kowa bai da lokacin shi amma kowa yana da harka ta kan shi. Ka za ka zina hakanan zina da Allah madaukakin sarki ya hana yace kar ayi ana yi ka zina summa luwadi luwaɗi ana yi wa shirbuhum kumulan wa qat'an litariqil mumahadi shan kayan maye da nau'ikan su wanda Allah Maɗaukakin sarki ya ce kar a sha da wahala ka samu wani wanda yake da suna irin na musulmi yana da awar musulunci bai ta'amuli da irin wannan kayan maye sannan tare hanya don fashi da makami ana yi shine kazakar zina sun malluwatsu wa shirbuhun khumuran wa qat'an li tariqil mumahadi wa sirqatil malil ghairi aw akli mali satar dukiyar mutane wani lokaci ayi fashi da makami a saci kudin al'umma wani lokaci ayi fashi da biro a saci kudin al'umma ana yi wa sirqatil malil ghairi har wasu ke ganin cewa wani lokaci sata da biro ta fi hatsari fiye da sata da makami domin wanda yake sata da makami wannan kudin da yake wawura na al'umma wanda watakila mutum miliyan ɗaya za su rayu da wannan kudin sai ya rubda ciki akan kudin ya kwanta a akan su shine wasir kasu malihi aw akli malihi ko cin dukiyar mutum bi badin sun in qawli wal fi'li wal ta hanyar barna ballan ta hanyar magana ko ta hanyar aiki da hannu sannan shahadatu zurin shaida ta zur mutum baya nan akai abu amma ya zai rantsi da qur'ani ya ba da shaida akai wani wajen rantsuwar hammaddi za ka ji yana ja yana billahi lazi la ilaha huwa ya zo ya ba da shi da aka yi shi ne shahadatu zuri sun ma'akulli walidin saba ma iyaye ana yin wannan yanzu da yawa daga cikin yara idan ka kalli alaƙarsu da iyayen za ka ɗauka su ne iyayen ne 'ya'yan wani ma ya ja layi ya ce idan baban shi ya tsallako siya bazar da baban sun ma'akulli walidin wa gibatu muktabi yin giba mutum bayanin namimatu musili an namimanci mutum ya ɗauki maganan wannan ya kai mu wannan dan ya ɓata su ana yin wannan a yanzu shahadatu zurin sun ba aqul walidin wa gibatu muktabi namimatu musili yaminun ga musun tarakul li salatihi rantsuwa ta ga mutum ya rantsa da Allah akan ƙarya dan ya siyar da wata hajjarsa ana yi tarikul li salatihi barin sallah yaminun ga musun tarikul li salatihi musallin bila tsohrin lahu bi amuli yin sallah ba tare da tsarki ba da gangan ana yi musallin bi ghairi yin sallah ba a kan lokaci ba har muktari ya fita a shigar da ruri mutum ba zai sallan zahar da la'asar ba sai bayan magariba. musallin bila tsohrin lahu bi amuli musallin bi wakti waqti wa gairi kiblatin yin sallah ba tare da kallon alƙibla ba musallin bila ƙur'ani hil akiri ko mutum yi sallah ya karanta wani abu a sallah wanda ba ƙur'ani ba duk akwai masu yin wannan bayan wannan ƙulutun fata min rahmatillahi mutum ya cire tsammani daga rahamar Allah isa isa'atu banni bil ilahi al munan da zato ga Allah wa amnul limakrillahi amincewa makircin Allah mutum mai ta saƙo yana ganin ai akwai lokacin da zai tuba ba wani matsala ana yi wa amnul limakarillahi thumma qati'atu sannan yanke zumunci shine lizin rahimin wal kibra wal kuyala ka kasa da girman kai da takama da jiji da kai duk kasa su daga cikin manya-manyan laifuffuka da ake ainihin wato yanzu sannan bayan wannan kaza kadibul in kare yalmin fitnatin Walmuftari muftari yawman alal mustafa yiwa mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya akwai masu qiyadati dayyusin mutumin da yake da dayyus ya amince wa iyalansa mummunan abu akwai masu yin wannan wani ta hanyar ƴaƴan shi wani ta hanyar matan shi qiyadati dayyusin nikahul muhallali mutum ya halatta mu wani mata dan ya aure ta an sake ta saki uku ɗaya bayan ɗaya a bashi kuɗi ya je ya aure ta dan in ya aura ya sako dan wankin ya aura dan ya halatta masa nikahul muhallali wa hijratu azlul muslim wa muwahhid kaurace wa musulmi akan haƙƙin ka ba akan haƙƙin Allah ba sama da kwana uku duk ana yin wannan wa tarkul li haddin mustati'an wa man'uhu sannan da barin zuwa aikin haji tare da Allah ya ba mutum daman yaje sannan zakatan wa hukumul hakimul ne. sannan da ƙin ba da zakka wannan duk laifuffuka ne da ake yi sannan da yin hukunci ta hanyar da bai dace ba da kulfin haƙi shatu ta hanyar mutum ya ɗauki rashewa ya bayar ba shi yake da gaskiya ba a ɗauki haƙƙin wani a bashi duk ana yin wannan da kulfin haƙi shatu bila uzun na su shi mutu har ta abudi karya azumi da gangan a cikin watan ramadan babu wani uzuri akwai masu yin wannan wa ƙaunin bila ilmin alallahi rabbina sannan magana wata ta shafi Allah ba ilimi a kanta ba dalili kamar yadda ya faɗa wa minan nasi man yi jadilu fillahi bi gairi ilmin wa yasta bi kulla shaitanin mari sannan ya ce wa minin nasi man yi fillahi bi ilmin wala hudan wala kitabin munir akwai masu yin wannan wa ƙaunin bila ilmin alallahi rabbina sannan wa sabbin li ashabin nabi muhammadin da zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan laifuffuka da muka faɗi kaɗan daga ciki wanda al'umma take babu yadda za a al'umma ta ranguma laifuffuka tana yi Allah maɗaukacin sarki ba zai jarrabe ta da abubuwa ba wata rana ina sauraron wani malami yana ba da labari cewa yana karatu wani ya zo ya tambaye shi yake ce masa rabbuna zalim Allah subhanahu wata'ala yana zalunci hankalin mutane ya tashi ya ce masa mai zalincin da Allah maɗaukakin sarki yake sai ya ce yau kusan shekara hamsin ko sama da haka kullum addu'a ake yi a kan matsalan falasini an yi addu'a an yi addu'a daga nan ma an gangara an tafi afghanistan daga nan an gangara an tafi Iraq daga nan an ganga ya ce in ba zalunci ba don mai ana addu'a Allah ba zai ɗauke mataki ba sai ya tambaye shi yace billahi alayka ina hada ka da Allah kai sallar asuba yau a danki yace bai ma ba ma a jam'in ba ma ko ko shi kadan ma bai ma yace ƴaƴanka mata idan za su fita ya suke fita zero kana kiyaye riba a kasuwancin ka da abinda ba riba ba zero dukkan wata tambaya da ya kamata a ce ya kiyaye a sa na musulmi ba abin da ya kiyaye to shine malamin ya jiyo yake cewa ka annana nuridu an nulzima rabbana la budda an yansurana kaman muna so mu lizinta ma Allah fa dole su ya taimake mu tare da abinda Allah madaukakin sarki yace kar mu yi mun yawaita abinda yace mu yi mun ki amma tare da haka muke su ce mun ma Allah madaukakin sarki tilasi ya taimake mu shine malam yake cewa nan Allah madaukakin sarki ya sallada wa'annan warasatul qirada wal khanajir saboda abin da wasu daga cikin wannan al'umma suka yi na laifuffuka sai ya shafi wanda ba su yi ba kamar yadda Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa abada tagut malam yace wala haula wala quwwata illa billah ba mu da dabara ba mu da karfi in ba ga Allah maɗaukakin sarki ba Al'ali, wanda yake daukakar sa ta fita kowa sannan al'azim kuma mai girma sai iktibas ya ce man yahul yaskulul hawanu alaihi malu jirhin bimayyacin mayyitin ilamu wannan magana wanda asali mutanabbi ne ya faɗi ta mutanabbi yana faɗa yana cewa manyahun dukkan wanda ya mai da kansa wulakantacce to yaskulul hawanu alaihi ɗaukar wulaƙanci kuma sai masa sauƙi idan kana mamaki wanda a babin malaga shi suke ce masa tashbihu dimmi sai ce malu jirhin bimayyacin mayyitin ilamu ai mutumin da yake matacci ne idan an masa rauni ai ba ji yake ba kamar yadda mutumin da ya riga ya mutu idan an zo ana sassaransa ai ba ji yake ba to dukkan wanda ya mai da kansa wulakantacce idan an zo ana masa abu ko a jikin shi baya ji shi yasa sai kaga kai da baka samu matsala ba wani an zo ana mai wulakanci kana zaune amma ana mai wulakancin kai da kake gefe kai kake jan haushi shi kuma da ake ko a jikin shi saboda ya riga ya mai da kansa wulakantacce malam yace ƙuli ina faɗa. fi zilli hadha dha'fi a cikin ƙarƙashin wannan raunin da muke da shi labudda min al-audati dole ne mu dawo li tarikh ummatin al da tarihin al'umman mai girma al-mushrik wanda yake mai haske kai hula alaina dan yi sauki akan mu ta'ammu da zatina mu mu'amala imu imu ya ya kamata a ce mu'amalanci juna wal ibsar min haulina sannan mu kalli abin da ke gefen mu wata lammusul kuta sannan mu kuma nemi taka wato li mustaqbalina mu nemi yadda za mu taka saboda gaba wa wannan kuma la yatimmu ba zai cika ba illa bi ruju'ina sai idan mun dawo wata dabburina da kuma tunanin mu li tarikhina ga tarihin mu ingantacce wala shi a ghairu sahih banda wani tarihi wanda bai inganta ba walau an amnan nadara malam ya ce da za mu ƙara kallo da kyau fi tarihina a cikin tarihinmu na da mun samu anna an sahal haƙubi lallai mafi tsarkin zamani bayanan faritas fariƙal farifat hiyar hukbatu ita ce zamani allati ashaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahabu zamanin da annabi ya rayu da sahabbai suka rayu wannan duk mutumin kirki a duniya ya yadda cewa zamanin da annabi ya raya fi kowane zamani da zamanin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka rayu zalikal jilu wa'ancan jama'a fa sune allazi hamala ala atiqihi wanda suka dauka akan kan su nashar risalatul islam wato sako na yada wannan addini na musulunci fahum su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune safwatu khalqillah sune zababbin halittar Allah ba'dal anbiya'i bayan annabawa wal mursalin da kuma manzannin Allah subhanahu wata'ala wannan duk mutumin kirki a duniya ya yarda cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sune mutanen da suka fi kowa bayan annaba malai yace wa qadi itara haƙiƙa ya gito kasirun min tashwihi abubuwa da yawa na batawa ya gito wa tarihul ummatul islamiyya tarihin al'umma ta musulunci waddasi da kuma ainihin wato shafewa wata harif da kuma karkatarwa بسبب الفرق التي ظهرت في حاضرة islam saboda sababin ƙungiyoyi da suka bayyana a zamanin musulunci yayin da tuhawil kullu firqatin kowace wato jama'a take ƙoƙari an tsada amin sha'an al ta wulaƙanta sha'anin wata ƙungiya ɗin. wato lokacin da ƙungiyoyi na musulunci suka fito sababbi wanda suka saba makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kowace ƙungiya take ƙoƙarin ta kirkira abinda da wannan sai ta wulakanta ɗaya kungiyar da take kishiyanta watar fa'a min sha'ani za ta sannan tana ƙoƙarin sai ta ɗaga kanta wa da wannan ne hadasa sagaratu fi tarihil uzama wato ɓanna ta faru a cikin tarihin manya-manya min ummatina daga cikin wannan al'ummata mu da wannan aka yi ma abubakar ƙarya da wannan aka yi ma umar ƙarya da wannan aka yi ma usman ƙarya da wannan aka yi ma ali bin abi talibin ƙarya radiyallahu anhum ajma'in wajadna fil ummati sai muka samu a cikin al'umma akwai wanda man ta'adda al-hadd shariyya ya ketare iyaka ta shari'a fi mahabbati al-ashkhasi a wajen shan wasu mutasan wasu mutane fa habba sahabi al-jalila ali bin abi talib sai so ali bin abi talib sahabi mai girma mai daraja hubban wani irin su afsada alaihi amrahu kullahu wanda sai da son ya bata al'amari ga baki ɗaya alan nake so mutane su lura cewa san ali bin abi talib ibada ne kamar yadda annabi ya bayani cewa san ali bin abi talib alama ce ta imani haka kuma kin ali bin abi talib alama ce ta munafinci kamar yadda san ali bin abi talib yake amma alama ce ta imani haka san annabi isa yake wajibi ne daga cikin wajibai na addini amma yanzu wasu wajen san annabi isa sun ɗauki matsayin da ba na annabi isa ba sun bashi kamar yadda wannan ya faru wasu wajen san alibin bin abi talib sun ɗauki matsayin da ba na alibin bin abi talib ba sun bashi to dole ne yanzu ba za ka ce san da kiristoci suke ma annabi isa ba wannan san daidai ne kai ma ka san ya saba ma shari'a saboda an ɗauki haƙƙin da ba na annabi isa ba an bashi wannan ya sa ma idan an je lahira har tambaya sai Allah maɗaukakin sarki ya ma annabi isa da haka dukkan mutumin da kuke so kuke ƙaunarsa daga lokacin da kuka ɗauki matsayin da ba nashi ba kuka bashi to har a gaban Allah kun ja mai matsala na Allah sai ya tsere shi ya tambaye shi annabi isa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa har ya ɗauke shi ya tafi sama da shi bai taɓa cewa su bauta mai ba amma a ranar alkiyama Allah sai ya tsaye da annabi isa ya matambaya. tambaya wa yi Allah ya isa bulun maryam a lokacin da Allah zai ce ya isa ɗan maryamu ba isa ɗan Allah ba a an ta ƙulta linnasi ta wa ummi ila aini min kai ka ce wa mutane su riƙe ka a bauta maka da kai da mahaifiyarka a ƙyale Allah subhanahu wa ta'ala annabi isa zai ce subhanaka ma yakunu ni an akula ma laysa li bi haqqin Allah tsarki ya tabbata gare ka in faɗa abin da ni ba ni da haƙƙi a kansa in kunti qultuhu in har na ce abauta min ka sani ta'alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub haka annabi Isa zai faɗa da haka wannan yana daga ciki da haka kamar yadda ba zai yi mu kore mu ce kar a so annabi Isa ba haka bai yi wa mu kore mu ce kar a so Ali bin Abi Talib kamar yadda wasu suka yi guluwi gurin san annabi isa haka wasu suka yi guluwi gurin san ali bin abi talib nasaba ilayhi sai ya ma ali bin abi talib ma la yaqbalu min al hawadith wal akhbar abinda ba za a iya karban ya faru ba abinda ba za a iya karban shi ta hanyar labari ba duk sai kirkiro jingina ma annabi ali bin abi talib wa fil waqti zatihi a wannan lokacin kuma sai ka ga mutum hawala an yi amin min sha'ani gairi yana ƙoƙarin ya wulaƙanta wani wanda ba Ali bin Abi Talib ba saboda san da yake ma Ali bin Abi Talib kamar yadda wato kiristoci suka yi ƙoƙarin san annabi Isa sai ya ja musu wulaƙanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda yahudawa suka yi garin san annabi Musa sai ja musu wulakanta manzan Allah da annabi Isa har suka ce masa ɗan zina ne wa ƙaurihim alamar maryama buhutanan azima wa addal akari na sannan ya kirga wasu cewa mu'tari na ala haƙƙihi sun ƙetare iyaka akan haƙƙin shi sun zalunce shi ɗan ta'adda ne zalimi na lahu sun zalunce shi Ali bin Abi Talib wa li kuma sun zalunci kansu wannan yana daga cikin aƙida ta Shi'a cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kafin ya rasu ya nada cewa Ali bin Abi Talib shi zai shugabanci cikin al'umma da haka Abubakar da Umar da Usman sai suka zo suka kwace shugabancin sai Ali bin Abi Talib bai ba bayan sun kwace kuma ya zo ya musu biyayya aka tafi tare da shi kamar yadda suka ce aka ci gaba da ainihin wato zalunci dan shine lawazin ɗin abin da suka faɗa daga ƙarshe suka ce maslaha ne suka ce kaza ne suka ce kaza ne suka ce kaza ne mu kuma mun san babu yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya nada wani ya ce sai yayi wani abu daga ƙarshe wasu su nada nasu a gefe sannan a kare nadin Allah bai yi ba nadin wasu yi babu yadda za a yi hakan yayi bayan Allah shi yake cewa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biya duka alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir yace bal ba ma wannan ba da bihi gulu wato wuce gona da iri ya karu fi mahabbata ali wajen san ali bin abi talib radiyallahu anhu arda hatta ta'addahu har sai da ya ketare shi ya san da guluwin ya ketare daga ali bin abi talib ya koma ila ahfadihi zuwa jikokin Ali bin Abi Talib fa za'ama mutum ya raya ya faɗa cewa annahum immatun su shugabanni mansusun alaihim mandan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nassanta su kamar yadda zan zo in yi bayani a nan gaba da shekarun da aka haifi kowanne daga ciki da shekarar da ya rasu da kuma su wanda mutum goma sha biyu ne mutum na farko ali bin abi talib na biyu hassan na uku husaini na hudu ali zainul abidina na biyar jafaru sadiq na biyar na gaba muhammadu baƙir na sha ɗaya hassan al'askari na sha biyu shine al-mahadi al-muntazar a aƙidar shi'a waɗannan mutanen guda goma sha biyu su ne shugabanni bayan annabi ya rasu kuma a aƙidar shi'a shugabanci bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da kalmar shahada yana gaba da sallah da zakka da ainihin wato azumi wannan yana daga ciki don haka yan uwa na ga ana nuna mun cewa lokaci yana hararar mu da haka insha Allah zan yi kokari in yi birki a nan sai a darasi na gaba sai in dora daga nan sai in ci gaba Abin da na faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya rafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum